Ibrahim haye miye za ku iya faɗa game da yanda zaɓe ya gudana? Tuni idan kuna so sai in ce ƙasar Nijar ta baiwa ƙasashen kewaye na yamancin Afirka darasi a cikin wani yanayi da shugabannin ƙasashe ke mallakewa kan kujerar jagorancin mulki bayan sun cike wa'adin da kundin mulki ya ƙayyade musu. A nan ƙasar Nijar muna tunkara wani yanayi wanda a cikinsa shugaban da aka zaɓa cikin tafarkin demokaradiyya zai mayar da minki ga sabon shugaban da aka zaɓa cikin tafarkin demokaradiyya na biyu shine a yayin da can a wani waje a cikin wasu ƙasashe ana gudanar da zaɓen cikin tashina-tashina har da samun macewar mutane misali kamar yadda aka gani a ƙasar gini a cote d'ivoire da afirka ta tsakiya a nan ƙasar nijar an gudanar da zaɓe cikin zaman lafiya kwanciyar hankali da nutsuwa na uku a yayin da ake ganin sa kutsawa da ƙarfi da 'yan takarar ɓangaren masu mulki ke yi tun zagayen farko a nan ƙasar Nijar gaya za a shiga zagaye na biyu duk da ganin magoya bayan masu rike da ragamar mulki a nan Nijar sun buƙaci zarcewa tun zagaye na farko amma mazaɓa 'yan Nijar sun bayyana ra'ayinsu buƙatar 'yan Nijar ce ta ci galaba kenan ko ina ganin dalilai ne na gamsuwa da za a dangantawa da cikakkar fahimtar siyasa da 'yan ƙasar Nijar suka nuna. Seni ya fito da sakamakon zaɓe. Menene naku tunanin a wajen ƙungiyoyin takara zaɓe? Euh, Ina ganin sakamakon da aka wallafa manuniya ce na girkin wa'annan jam'iyyun siyasa. Pendes da kaso 39 cikin 100 sakamako ne a gani na mai girmamawa. yardiyar canji da ta samu goyon bayan ɗan takarar lumana da bai samu shiga shirin yan takara ba ya kara wa takarar auni da samun kaso goma sha bakwai cikin ɗari kenan ko ina ganin hakan na nuna shimfiɗar ta siyasar sannan a lura da an fuskanci cire-ciren kaso dangance da yawan yan takarar da aka samu yan takara talatin haka na nuna kowane ne zai samu ɗan rabonsa sakamakon ƙarshe zai fuskanci gaba-gaba wannan shi ma abu ne da ya bullo kai ga wannan zaɓen.